أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'al al idza idha ta sala bayan ga yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau Allah ya ba mu iko mun kai azumi na goma sha takwas a jerin muka wannan wata na ramadana wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da takwas wato bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a yau darasin mu zai fara daga aya ta farko أتكين سورة التكابر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نعم wannan ita ce sura ta biyu wadda ta fara da ainihin wato tasbihi da fi'ili muzari akwai suratul juma'a yusabbihu lillahi akwai wannan yusabbihu lillahi duk sauran suna fara ne da fi'ili mawari sabbaha lillahi sabbaha lillahi sabbaha lillahi abinda wannan kalma take nufi yusabbihu wato ma fi samawati wa ma fi ardi duk abin da yake sama da wanda yake ƙasa wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah yake yusabbihu lillahi dukkaninsu suna tsarkakewa da sunan ubangiji ma'ana suna tsarkake sunayen Allah kuma suna tsarkake Allah daga duk abin da bai dace da matsayinsa ba ina jarraba daga dukkanin abin da bai dace da matsayin Allah subhanahu wata'ala ba bai dace a ce Allah yana da ɗa ba bai dace a ce Allah yana da aboki ba bai dace a ce Allah yana da abokin tarayya ba bai dace a bauta ma wani wanda ba Allah ba to duk abin da bai dace da Allah ba sama da ƙasa abin da yake cikin su suna tsarkake Allah daga wannan abu shi Allah subhanahu wata'ala ko yaya baya son ka taba masa matsayinsa Allah yana ji da kansa kuma ya isa ya ji da kansa saboda bai da bukata a gurin kowa kuma kowa na da bukata a gurinsa saboda haka Allah yake son ya ɗayauta da dukkan wani matsayi nasa iliminsa ba mai irinsa ganinsa ba mai irinsa aikinsa ba wanda zai iya yin irin nasa kuma shi kaɗai ne wanda yake mulki bai da buƙatar goyon bayan wanda yake mulka ko ka goyi bayansa ko baka goyi bayansa ba dole ya mulke ka ko ba yadda za ka yi shi yasa ma'anar sa yake lahul mulku gaba ɗayan abin da ake kira mulki wato na Allah ne in ka ga wani mai mulki ko wani sarki to gaba ɗayan abin da yake yi mulki ne takaitacce takaitacce wajen lokacinsa takaitacce wajen wato abin da zai iya yi Allah ba abin da ba zai iya yi ba shi yasa ya lahul mulku wa lahul hamdu gaba ɗayan godiya ta tabbata ga Allah shi kadai abin da yasa Allah ta'ala yake cewa shi kadai ne ya cancanci a gode masa saboda duk duniya ko mahaifanka ko malamanka ko shugabanninka ko iyayen gidanka duk wanda za ka godewa idan ka gode masa akan abin da Allah baya so a yi godiya kayi wa Allah laifi saboda ita godiyar kayansa ne bai yadda ka ba da ita inda bai yadda a bayar da ita ba mutum ba zai je ya yi saɓan Allah ka zo kai masa godiya ba dan Allah bai yadda a godiya a nan ba in an yi abin kirki ka gode to saboda Allah yana son wannan abin kuma yana son a godewa wanda ya yi wannan abin tunda godiyar ta sace an gane wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai babu wani abin da Allah subhanahu wata'ala baya da iko a kansa idan kuka lura waɗannan ayoyi masu girma tun daga aya ta farko zuwa aya ta hudu da za mu karanta a farkon wannan surar banda kirari babu abin da Allah yake wa kansa bayanin kansa kawai yake mana da kuma sai dararsa akan komai da ikonsa akan kowa ne abin da Allah ta'ala yake yana magana akan kowa yana da bukata a gurinsa sannan Allah subhanahu ta'ala yana cewa kowa tsarkake shi yake kowa kirari yake mata shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da ya je tsaya a filin arfa wato ya ce babu wata addu'a da tafi alkhairi tafi falala tafi karbuwa a wajen Allah fiye da addu'ar da aka yi a ranar arfa sai ce amma ni da annabawa da suka gabace ni mu irin tamu addu'ar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir mu irin tamu addu'ar kenan ya ce addu'a da ta daraja ita ce addu'a da aka yi a ranar arfa sai ce amma shi da yan uwansa annabawa ga irin tasu addu'a yanzu in ka ce la ilaha illallah me ka roƙa wahdahu la sharika la me ka roƙa lahul mulku wa lahul hamdu me ka roƙa yuhyi wa yumitu babu abin da ka roƙa wa huwa ala kulli shay'in qadir in ka dubu wannan gaba daya kirari kawai kake wa Allah ko da Allah kake yi kuma Allah yana son a koda shi Allah yana son yabo dan haka shi da kansa yake yaban kansa da kansa saboda yana son yabo kuma ya tantance a yabe shi daga cikin sufofin ubangiji akwai al-mutakabbir idan aka ce ga wani mutum mutakabbiri kowa ya tsananta zai yi amma Allah sai ya wasafa kansa da wannan abinda ake nufi mutakabbir mai ji da kansa isasshe wanda dole kowa ya masa da'a wa anatil wujuhu lil hayy qayyum wa qad khaba man amala zulma an gane ko Allah ta'ala ce wa huwa ala kulli shay'in qadir ba wanda zai iya cewa ina da ikon yanda na ga dama a iya mutanen da ke gurin nan banda Allah ba wannan shi kuma yace komai ma Allah yana da iko kuma ya gwada mana yana da iko akan komai din domin wuta mai konawa an babbaka ta an hura ta an rura an dauki annabi Ibrahim an jefa dan ta kona shi sai aka nuna ma wanda suka jefa shi ai zafin ba ta bane sai an ga dama ta kona kafin ya shiga sai aka ce ko ni bar da masalaman amma ala ibrahim ki kadai waɗanda suka hura wutar suna gefe suna rugawa hutun wutar ya dame su shi kuma yana cike yana ta nafila saboda haka ba abin da yake gagara Allah ya halitta dan adam ba uwa ba uba ya halitta dan adam daga namiji ba ba mace ya halitta dan adam daga mace ba namiji kuma ya halitta dan adam daga namiji da mace so yake nuna maka komai yana iya yi shi za ce wa huwa ala kulli shay'in qadir na'am هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير نعم الله يقول هو الذي خلقكم Allah fa shine wannan da ya halice ku ba kai kai kanka ba ba babanka ne yayi ka ba ba mahaifiyarka ce ta yi ka ba ba sarkin garinku ne yayi ka ba Allah shi ne wanda ya halice ka kuma ba kwaikwayon wani yayi ba Allah ya ce fa minkum kafirun wa minkum mu'min bayan Allah shi ne ya halice ku amma sai aka samu daga cikin ku akwai wanda ya zaɓi ya zama kafiri akwai kuma wanda ya zaɓi ya zama mumini saboda irin yancin da Allah ya ba wa dan adam yancin da hatta mala'iku ba samu ba akwai daga cikin bayan Allah ba su iya komai ba sai barna sai sabo su ne aljannu ban banda saban Allah ba abin da suka iya mala'iku ba su san komai na saban Allah ba la ya'suna Allah ma amarahu wa ya yaf'aluna ma maru, su mala'iku banda da'a ba su iya komai ba Ɗan adam sai Allah ya girmama shi dama ya ce warkar karramna bani adam hakika mun girmama ɗan adam girmamawar da Allah ya wa ɗan adam ita ce yancin da ya ba shi. yancin da Allah ya ba ɗan adam wato shi ubangiji wanda ya halitta dan adam kuma shi ne ya halitta komai hatta kafircin Allah ne ya halitta shi imani Allah ne ya halitta shi Allah da ya halitta annabawa kuma shi ne Allah da ya halitta shaidan kuma shi bane duk halittarsa ne amma daga cikin abin da ya halitta akwai wanda yake so akwai kuma wanda baya son su saboda munin aikin sa an gane Allah ya ce minkum kafirun wa minkum mu'min to ko ne kai in ka zaba kai kafircin Allah ta'ala dai ya san aikin ka wannan aikinka ne kai ka zaɓi ka yi shi kamar yadda ɗan adam in ya ga dama ya zauna in ya ga dama ya miƙe in ya ga dama ya magana in ya ga dama ya shiru duka Allah ya ba shi 'yancin wannan Allah ya ba shi yancin ya magana ko ya wanda ya zaɓa ta yi to haka imani da kafirci duk wanda ka gani ya kafirce ba wai an hana a sanar da shi abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bane in alqur'ani ne da ake karantawa kowa shi ma ana karanta masa ana karanta hadisai ba ana shi zo saurara ba amma ya ki zuwa shikenan ba ga Allah ya ba Allah bai gaggawa ne duk irin yadda ka da laifi sai ya kyale ka sai lokacin da ya shirya ya ɗauki irin matakin da ya ga dama a kan ya ɗauka ba wani abin da zai azazzala shi shi yasa kullum yake cewa ina kallon ka shi yasa ƙarshen wannan ayar sai ce wallahu bima ta'maluna basir duk abin da kuke aikatawa Allah yana gani kibi na ganin ka ne da koma saboda ka ba inda za ka iya koya wa Allah subhanahu ta'ala an gane ko to shi kafirci ba wanda zai kafirce sai Allah ya kaddara ya kafirce amma ita kaddara wani abu ne a rubuta a lawul mahfuz yanzu a cikin nan babu wanda ya san me aka rubuta a ƙarshen makomarsa aljanna ko wuta ba wanda ya sani idan ibada da muke yi wannan azumin sallah da sauran abubuwan alkhairi da muke yi fata muke yi Allah ya sa a rubuta mu yan aljanna ai ba lawan mahmud muka gano ba ko saboda ka karkarin jahil da shari'a kanka ka ce kaddara Allah yana da iko akan komai yanzu inda wani zai zo ya dalla maka mai wani me yasa ka mara to Allah Allah ne kaddara bakar idan su zaka yi ka dalla masa mali wannan me yasa kalama sai dara. ko ba ta ba da ka ce ka dara, ka san akwai kaddara in Allah ya kaddara maka zaka cika koshi ko baka ci ma in Allah ya ga dama sai ka koshi ka san da ka yarda Allah yana da iko akan komai me yasa kake cin abinci me yasa kake tafiya neman kuɗi me yasa kake tafiya neman ilimi alhali ka yarda Allah na iya ilmantar da kai ba tare ka je ka nema ba Allah na iya baka kuɗi ba tare ka je ka nema ba me yasa ka tafi nema saboda kai riko da sababi duk abin da ake yi Allah yana da iko akan komai amma ya sanya sababi kana son Allah ya baka ɗa na halal ba na haram ba menene sababi aure bayan da za ka zauna a gida ka ce ina jiran Allah ya gwada min ikon nan nasu ala kulli shay kadir ya ban na halal ba haka Allah ya tsara rayuwa ba sai da Allah ta'ala ke cewa huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu bi malakiha sannan yace wa kulu min rizqihi in kana so ka cika daga cikin arzikin Allah motsa ka a cika gabar ka yi yamma ka tafi neman halal sai ka samu arziki ka ci in ka zauna ka ce ana ni so nake kulu ba na son in yi mashi akalo nake so ka ci a zaune to nan ne matsala take tasowa an gane ko Allah ya ce wallahu ma ta'maluna basir duk abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wataala yana kallon ku to cewa Allah yana kallon ka ba iya nan magana ta kare ba ma'ana ya san duk abin da kai zai maka sakamako da irin abin da ka aikata ba abin da ke igoye wa Allah subhanahu ta'ala ya ganka ne domin ya saka maka da abin da ka aikata in na kirki ne yana da sakamako na kirki in kuma ka aikata mummuna to ya san yadda ake sakankawa ainihin wato wanda ya aikata mummuna Allah subhanahu ta'ala baya da ainihin abokin tarayya kuma baya da wato ɗa ko jika ko aboki a cikin bayansa na'am خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير to a farkon wannan surar Allah ya ce huwa allazi ku. Allah ta'ala ce shi ne wanda ya halitte mu nan sai yake cewa ba ma mu ɗan mutsi mutsi ba a samawa wannan gingima gingiman sama kowace sama ka gani a nan kaurinta daga sama zuwa ƙasa kaurinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tafiyar shekara 500 ne kuma tsakaninta da sama yar uwarta tafiyar shekara 500 ne haka za a yi har aje sama ta bakwai idan an wuce sama ta bakwai akwai wani fili wanda babu komai shi ma tsawon zurfinsa tafiyan shekara ɗari biyar a saman filin sai Allah ya shimfiɗa ruwa ruwa a gurin da shi ba sama ruwa ƙasa ba baya kan komai kamar yadda kaga wannan sama ba ta kan komai banda ƙarfin ikon Allah ne ya rike ka to wannan ruwan a nan kuma Allah ta'ala ce wa kana arshuhu alal ma al'arshin ubangiji kuma sai aje ta kan ruwa to girman saman nan Allah ta'ala ce duk girmanta Allah ne ya halice ta shi yasa Allah ta'ala ke cewa la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas Aya halittar sama da kasa ya fi girma fiye da halittar mutane ƙanana irin waɗannan Allah ya girmama ka badan kana da babban gangan jiki ba Allah ne ya ga dama ya girmama ka kuma yace duk wani abin da kake gani a sama ko a ƙasa saboda amfanin ka Allah ya yi khalaqa lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu duk abin da ka gani a sama ko a ƙasa Allah ce saboda kai ne kai dan adam yanzu wannan iska da ke yawo kowa yana ta. tana mana amfani ko ba ta mana mu wani amfani muke mata rana da take haska garinmu mu busar da kayanmu mu sha hatsi mu ji daɗi eh ta gasa mana kayan noman mu da mana amfani ko mu mana ba mu wani amfani muke wa wannan ƙasar da muke noma a kai mu gina gidaje a kai a gina mana hanyoyin mota a kai a yi mana gada kokofiya ita ƙasar ita kasar wata amfani muke mata ita ke amfana da mu ko mu da muke amfana da ita har ka duba kai ba dan adam hatta mala'ikun Allah kai ba kowa ba kai ba gwamna ba kai ba sarki ba kai ba dan majalisa ba kai ba kansula ba amma Allah ya ajiye maka mala'iku gaba da baya lahu mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfi duk inda kake suna maka zagi me ya aikin su ya bazu lahu min amrillah suna tsare ka daga abin da zai cutar da kai saboda umarnin da suka samu daga Allah su yi maka haka duk wannan da ya saka zai Allah yana son ka ba yana girmama ka ko bai yadda ka karkantar da kanka kowa ba sai gare shi kadai saboda kimar ka a wajensa an gane ko Allah ta'ala ce wato khalaqa samawati wal arda bil haqq Allah ya halitta sama da ƙasa da gaskiya ma'ana da ya ma'ana da gaskiya bil hikma ba dan wasa Allah ya wannan saman ba ba dan kawai a gani nan ba wata ma'ana ba tana da ma'ana kuma akwai manufa da Allah ta'ala ya sa na farko yana son ya nuna maka iyawarsa don ka girmama shi dan adam yana da sha'awar ya ga an yi abin da zai ba shi mamaki ba sha'awa to ga wannan sama dubi nauyinta dubi girmanta shekaru miliyoyi har yau ba inda ta tsage ko ba ta kan komai gini nawa muka ji ya faɗo ga taurari nan miliyoyin taurari wata taurari wadda kake ganin ta kamar kobo a sama galinka duniyan nan so barkatai kuma gudu take fiye da yadda jirgin sama yake gudu wannan ce kudu wannan ce arewa wannan ce gabar wannan ce yamma ta taba jin sun yi karo jirgin jirgin kasa bai taba yin karo da mota ba karo ba ta mota ba ta karo da mota amma ga taurarin Allah dubin dubata amma ba ta karo kullum fi balakin ya kowanne yana bin layin da aka tata masa shi wannan da birge ka kasa ka ganta tana bushe da Allah ya sarayar da ita ruwa sai ka ta fara motsi tana kumbula tana fashewa ciyawa na fitowa wannan duka Allah yana son ya jawo hankalinka zuwa ga yin imani da shi zuwa ga ganin ya kowa don ka ainihin wasu yi masa abin da ya dace da wannan sannan sai Allah ya ce wa sawwarakum Allah ya turanta ka kai dan adam bai turanta ka yadda yayi alhazir ba bai yi ka yadda yayi jaki ba bai yi ka yanzu anan akwai wanda yake cewa kai ina ma Allah ya yi shi irin jiwa akwai wanda zai rika cewa kai ina ma dai shi Allah ya yi shi ya yi kama da kare babu wannan idan da Allah ya gada masu sai ya tsora maka shi anan ko akwai wanda zai ce masa dan me ka yaka da Allah ya gada masu sai ya sa maka idan ka aka kuma ruwa ya zo ruwan sama ya zo in ka sa hula ba za ka gani ba in ka bude ruwa ya jika shi da aka sa mata anan da kamata ka gode wa Allah ba bakin ka din nan ai ba dole bane in Allah ya sa maka baki ya baka hakora kuma ya maka labba ko dole ne akan sa in ya ga dama sai ya maka hakoran ba lebe ko ai da haka ko da ya maka labba bai kamata ka gode wa Allah ba kana bacci amma numfashi bai daina ba kuma saboda ya tausaya maka duk abin da kai a lokacin baccin nan ko da ganin ka kai kana kwance da wata mace Allah ba zai rubuta maka dalili ba ko azumi kake azumin da nan kai da kake wankan janaba kawai saboda tausayin ubangiji gare ka duka wannan Allah subhanahu wataala yana cewa shine ya suranta ku fa ahsana suwarakum ya kyautata wato suraku ya muku sura mai kyau aka daidaita ta kafarka da ɗaya ta fi ɗaya tsawo sai an gane a tafiyarka da Allah ya gada ma sai maka hannu iya nan rabu iya tsawon hannunka nan ba ka iya ka za ka yi wanka ya za ka kai wanka ɗan hannu bai ba zai ma iya in kai tsan kai ba haya ya za ka yi tsanti duk wannan bai isa ga gode wa Allah ba saboda haka Allah ta'ala ya ce laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim mun halitta dan adam a mafi kyan tsari mafi kyan halitta an gane ko ubangiji shine ya sanya dan adam wato halittarsa abin sha'awa ga kowa dan adam shi kadai shine Allah ya ba wa dama ya ringa canja kamanninsa lokacin da ya ga dama misali idan ka ga wani mutum ya ɗinka riga koriya ko ya ɗinka riga fara ko ya ɗinka riga wata kala sai ka yi sha'awa sai ka je kan dogwari ka so irin wannan yadin ka je kai ma a ɗinka maka irin wannan riga, sai ka zanka kai ma da koriyar riga irin wanda ka gani a wajen wani ta baka sha'awa ba ka bane yanzu akuya ko kuma tinkiya in ta ga tinkiya ta ga akuya da jaffata kada mana sha'awa ta nan ya za ta yi sai ta hakura amma kai dan adam Allah ya yi ka za ka iya tantanjawa saboda ainihin girmama da yake maka to Allah ta'ala tun da ne shine ya halitta ku kuma shine ya surarta ku kenan samar da ku aka yi to duk wanda samun sa aka yi zuwa yi yanzu da babu shi zai kare ko ba zai kare ba Allah ya ce idan an kare din ilaihi almasih zuwa ga Allah za a koma shi Allah baya gaggawa kun ga yan sanda a kusa da mu duk wanda ya laifi yan sanda suka kama shi to ba sa samun nutsuwa sai sun kulle kuma sun rike mu kullun a hannunsu haka ne ko ba haka ba in ba su bar in ba su tabbata sun kulle ba akwai yiwuwar su suka bayana su kuma su ga matsala ba haka ba ne Allah ba zai ɗaure ka ba ba sabo kake so ka yi ba ka yi ta wajayawa ka yi gabas ka yi yamma ka je america ka je turai kuma kana ta masa laifi sai ce ilayyar masiru ka gama nan za ka dawo kuma dole sai ka zo dole sai ka zo Allah ya sa mu dace Allah ya ce يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تبدون ربنا ما تعلمون والله عليم بذات الصدور ga anan Allah ya kawo abubuwa guda uku wanda za su dinne hankali ya shiga taitayensa in kullum lura har yanzu ba Allah bai mana magana kowa ba magana sa kawai yake mana tun daga farko yusabbihu lillahi ma fi samawati ko wa ma fi wa ma ardi mulku وله الأمر وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يرزقكم يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور abubuwa guda uku na farko ya ce ya alamu ma fi samawati ma fil ardi duk abin da ke cikin samai duka wa ma fil ardi da abin da yake cikin kasai duka da ƙanana da manya da wanda ido ke iya gani da wanda kankanta su ta kai ido ma ba zai iya ganin sa ba Allah ya ce duk ya sani akwai ne irin wannan ilimin sai Allah shi kadai abin nan a ɓoye yake ko a bayyane Allah ya ce ya sani bayan wannan sai kuma ya dawo ya keɓance wani bangare na sani sai ya ce wa ya alamu masu sirruna wa masu ulinuna kuma duk abin da kuke ɓoyewa da abin da kuka bayyana to Allah ya sani shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da yake son ya yi laifi wato kar a gan shi to ba ma wai Allah subhanahu wata'ala ba kar ya je da fata jikinsa gurin da zai lego dan wallahi fata sai ta tona asiri an je lahira yawma tashar alim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun wani gurin Allah ta'ala ya ce wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina hannu zai ba da shaida kafa za ta ba da shaida fata jikinka za ta ba da shaida duk abin da ka aikata fala taj'alillah a nazirin nazari ilaika kar ka sanya Allah shine marar imar masu ganin ka domin lokacin da kake aikata laifin da inda babanka yana ganin ka ba za ka iya ba inda ka yana ganin ka ba za ka iya yin wannan laifin ba inda almajiran ka suna ganin ka ba za ka iya aikata wannan laifin ba inda mutanen unguwarku suna ganin ka ba za ka iya ba ku in ka yarda ba za ka iya aikata laifi ba irin waɗannan mutanen suna ganin ka kuma ka yadda ba za ka iya ɓoye wa Allah ba da ka ɓoye ɗan unguwarku ba sa ganin ka malamin ka bai ganin ka baban ka bai ganin ka waye waye bai ganin ka kuma a matsayin ka na musulmi ka yadda Allah yana ganin ka to dan me ya zama Allah ne kaɗai baka jin kunyar ya ganka kana laifi amma kana jin kunyar baban ka ya ganka kana laifi kana jin kunyar sarkin kai kanka kana laifi kana jin kunyar almajiran ka su kana laifi amma baka jin kunyar Allah da kai imani yana ganin ka ya ganka kana aikata laifi na ka in ka koya ma baka koya ba wa ya'lam ma tusirruna wa ma tu'linuna da a ce Allah bai kawo wannan jumlan ba cewa da ya alam ma fi samawati wa ma fil ardi Do abin da yake sama ko kasa Allah ya sani iyanan ya san mu gane ba abin da yake Allah bai san shi ba amma sai ya kara da a matso abin kusa da kai dan a dungure ka a nuna maka da kai ba ake dan gargaji an ce sama da ƙasa ka ɗauka abin bai shafe ka ba sai ce to ku mutane abin da kuke ɓoyewa da abin da kuke bayyanawa babu ruwan Allah da wannan an bayyana wannan an boye ba a koya wa Allah komai kuma duk abin da aka bayyana kafin ma a bayyana Allah ya san shi bayan nan sai Allah ya ce kai karewa ma wallahu shi ubangiji alimun masani ne da zati suduri da asirce asircen da ke koya a cikin zuciya tunaninka Allah yana sanar da shi manufarka duk wannan yana nuna mana ne yana nuna mana kada mu aje abin da Allah bai so ya gani a zuciyarmu Allah bai son ya ga hasada Allah bai son ya ga mugunta Allah bai son ya ga ƙyashi Allah bai son ya ga munafunci kuma duk waɗannan abubuwan a makare suke a cikin zuciya to in kana tsoron Allah kada ka bari a cikin zuciyarka domin Allah zai gani ko da mu mutane mu gani ba to Allah da kake girmama shi ya gani da ka yi taka tsantsan wallahu alimun bi zati suduri Allah masani ne da ainihin wasu abin da ke cikin eh, manufarka mai kyau Allah yana ganin ta manufarka mara kyau Allah ta'ala yana ganin ta to idan ku haka ne a ce za ka yi kokari iya kokarinka kaga ka wanke zuciyarka daga duk abin da Allah ta'ala bai so a gani duk wasu munanan halaye za ka yi kokarin su fita daga inda suke a zuciyarka don kada Allah ya gansu ka yi ƙoƙarin abubuwa na ƙaunar juna abubuwa masu kyau aƙida mai kyau da ainihin wato kyakkyawan hali da wankakkiyar zuciya ka yi kokari ya zama su Allah yake gani ainihin wato a cikin zuciyarka bayan nan sai Allah ya ce فلم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم تبين الله سبحانه وتعالى ya yi سكراري يا بينا منا mana sufofinsa kamilai abubuwan da za su sa lalle mu san wane ne Allah da muke bautawa kuma bauta masa kuma mu iya kokarin mu wajen neman yardarsa wajen kaucewa abin da zai jawo mana fushinsa yanzu kuma sai yake sanya ya ba mu labari idan waɗannan bayanan da Allah ya mana game da kansa ba su iya sa zuciyarmu ta yi laushi ba ta karkata ta dawo zuwa gare shi to bari ya ba mu labari in muna ganin kangarar ita ce tafi bari a ba mu labarin waɗanda suka yi kangara kafin mu mu ji irin ƙarshen da suka yi Allah ya ce alam ya atikum shin wato naba'ul ladina kabaru min qablu labarin waɗanda suka kafirce cewa Allah tun gabanin ku ku zo alam ya atikum bai zo muku bane ba ku samu labarin mutanen annabi nuhu ba ba ku samu labarin fir'auna ba ne ba ku labarin adawa ba wanda Allah da kansa ya ce allati lam yukhlaq mithluha lil bilad ba ku ji labarin fir'auna wanda ya ce ana rabbukum al'ala wanda ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi wanda ya ce la in ittakhadtu ilahan ghairi la aj'alannaka min al wanda ya ce zaruni a ƙasul musa wal yana rabba ya ce a kyale ce kashe annabi musa in ya zo ya je kira ubangijin nasa babu abin da fir'auna bai faɗa ba ya ce wa ma rabbul alamin kalmar ma ba a yin amfani da ita ga wanda yake mai hankali kana iya cewa ma hadhihi shajara ma hadhihi ma hadha ma hazal himar ma hazal abin da bai da hankali shi kadai ne ake amfani da ma akan nuna shi in yana da hankali sai dai a ce man hazal rajul man hadhihi mar'a man hazal insan dole sai dai amfani da man saboda abin da ake magana an yadda yana da hankali fir'auna sai ya amfani da kalmar ma akan rabbul alamin yace wa ma rabbul alamin amma Allah ya kare shi yace ibni ne sara la'alli aqalu ilahi wa ilahi musa yace a samun katanga a min gini in je sama in je in fada da ilahi musa ubangijin annabi musa din ina fir'auna yau ba sai sa ba ina abu jahil ina umayya bin khalaf ina asidan dan wa'ilu ina wale ibn al maghira duk suna kan auta to sai ne Allah ta'ala yake cewa shin labarin waɗanda suka yi kangara wanda na san duk kangararka zai wahala ka iya yin kangara irin ta fir'auna ko akwai wanda zai an kare da yaki an kunyata shi a gaban waɗanda yake gaya wa cewa shine Allah tare da su aka hada aka murɗike shi aka damba ya zai ya halaka a ruwa fa zaqu wa bala amri Allah ya ce suka dandani wa bal kalmar wa bal asalinta suna ne na wata ciyawa wanda idan dabbobi suka je suka yi kiwo suka ci wannan ciyawar mutuwa suke yi to me ya jawo Allah ta'ala ce su ɗanɗani wato bala'in al'amarinsu me ya al'amarin nasu saban da suka yi shirkar da suka yi kangana da suke yi Allah Allah ya ce ku ɗanɗani azaba a nan duniya fa kenan kalli irin ƙarshen da Abu Jahil yi. kalli irin ƙarshen da Umayy ibn Khalid yi. kalli irin ƙarshen da Fir'auna yi. kalli mutanen annabi nuhu wanda yake shekara ɗari tara da hamsin yana mutu wa'azi da ƙarshe Allah ya ce ya je ƙera jirgin ruwa halakar da su ya kusa har yanzu ba a kyale shi ba da an zo wuce a kai gaba yanzu wannan ya fi maka kaɗan samu aikin yi dama rashin aikin yi ne za ka damu mutane ana masa izini ce in taskaru minna fa inna nasru minkum kama taskaru ba dai kuna mun ibgide ba kuna mun ba wai ina yin jirgin ruwa nan gaba mun ma za mu zo mu yi muku izgili kamar yadda kuke mana suka zo suka halaka Allah ya share su da suke cewa man ashaddu minna kowa, waye wanda yake cewa bi mu karfi in dai karfi ne kuma ka je garin su yana da a Saudiya akan hanya ka zuwa ta buka ka je garin annabi salo ka ga iko Allah ka ga dutsuna irin wannan dutsen da ake cewa zuma ina iren waɗannan dutsuna za ka je ka tarar da an lalace dutse an yi ɗakuna a ciki an yi ɗakin taro a ciki an yi gadon kwanciya a ciki an yi kujerun zama da shi ba sa gini kawai dutsen za a samu a lalace shi a bai da shi gida kuma ka san ne lokacin nan ba na'urori irin wayannan yau ina suke ba sa nan sai labarin yana nan ka je, ka ce kawai kana son a kai ka hijiru amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa maka shari'a in ka yanke shawara kana so ka je za ka je ka ga abin da zai baka mamaki gari ne a cikin sahara rairaye ne gurin amma wallahi idan ka tona da hannu sai ka ruwa ya fito ko ina ga dabinai nan sun yi aya kula kula kuma annabi ya ce da abin da ya fito a gurin nan da ɗan dabino da kowane abinci na gurin haramun ne musulmi ya ba ma cin abin da ya fito ko shan abin da ya fito ya bululu a gurin ba annabi yace la tadkhulu ala haula al mu'azzabina illa an takunu bakina kar ku shiga cikin waɗannan da ake musu azaba sai in za ku iya zubar da hawaye sai in za ku iya kuka in ka san ba za ka iya kuka ba kar ka shiga annabi ya hana ka shiga amma in za ka iya kuka ka je dan ka gani wato ainihin ka tsara samun wa'azi duk wanda ya wannan aikin a wancan lokaci tun kafin zuwan annabi isa aka yi waɗannan abubuwa kai ka san waɗannan ba ƙaramin ƙarfi gare su ba an gane ko Allah ya ce za kuwa ba al'amari sun ɗanɗani bala'in al'amarin su ma'ana sabon su to anan duniya kenan waɗannan da Allah ya ba mu labarin ya halakar mutanen annabi hudu annabi Salu, mutanen annabi Salu, mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi lutu da makamantansu wannan wulakancin duniya kenan saboda ne saboda ainihin sun yi girman kai ba za su bauta Allah subhanahu wa ta'ala ba za mu zo mu ga ainihin inda suke cewa dan me za a ce za a turo musu amma shi a turo mutum na gaba da ya rufe wata kila lokaci ya yi. Allah ya ce in an je lahira kuma wallahum azabun alim akwai azaba mai radadi mai ratsa wanda Allah ta'ala ya tada da mu babban bala'in wuta Allah ya ce qudda mu thiyabun min nar dan wuta riga za a dinka masa ta wuta yadda ka ga riga tana yi maka gabar da yamman ka, kudu da arewanka ta lullube fata jikinka ba a ganin ta to haka Allah zai sa wuta ta lullube yan wuta dama wuta bayan wuta hagu wuta kuyi wuta sama fa riga ba ta rufe sama sai Allah ce yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim daga sama kuma sai a kwararo musu ruwan hamim dan uwa idan duk wayannan abubuwan ba ta sa mun dawo cikin sai sai ta yi mu ba min ba Allah subhanahu wata'ala to wa kuma zamu bi kuma me zai iya gargada mu Allah ta'ala muna jiran abin da aka yi musu din nan kafin mu gargadu sai an mana irin sa Allah ya kiyaye to abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ta'ala ya bai mana ah, nawa aka samu to yan uwa taimako da ake nema don tallafa marayu an samu naira dubu goma sha hudu jiya oke shekarar jiya jiya saboda jawabi daga malamai ba a yi karatu ba naira dubu goma sha hudu da ɗari uku da saba'in da biyar to yan wana dai gaya mana irin halin da wannan asusu yake ciki san masallacin tudun murtala karatun yamma da ake yi har zuwa jiya abin da muke da shi wanda aka iya tarawa shine naira dubu ɗari takwas da ɗoriya amma abin da muke bukata domin mafi karanci mu ba wa yaran nan kuɗin ɗinkin kayan da za a ba su don su ɗinka naira miliyan ɗaya da rabi har yanzu akwai gibi na kusan naira dubu ɗari bakwai kuma ga shi ranar asabar ɗin nan mai zuwa muke sa ran in Allah ya so za a rabar da wannan taimako a nan malam kamis ya kai miliyan ɗaya na ku to idan an gangata da nan da can mu musalli ba ko ainihin wato za a iya cike adadin sannan kaya akalla muna buƙatar yadi dubu goma sha biyar kafin mu iya ba wa kowa tunda kowane an auna shi an gana yadi nawa zai iya ci akalla muna buƙatar yadi dubu goma sha biyar zuwa yanzu muna da yadin da bai wuce dubu shida ba kaga kenan ana neman yadin yadi dubu tara wanda ba abu ne mai sauƙi ba a iya samun wannan daga nan zuwa ranar asabar amma dai akwai wasu bayan allah da suke alkawari za su tallafa muna sa rai za a rage yawan adadin koda dai ba a kai ga yadda ake yadda ake so ba to muna fata 'yan uwa mu mu kokarin mu da muke yi wajen tallafa waɗannan bayan Allah domin ma Allah ta'ala ya tallafa mana a ah, ni ma ganawa